alhamdulillahi na dan zazzagaya kuma lallai mutane sun complain a iya gwargwado sai dai can dan can ba rasa ba akan yan samu yan su yan kaɗan wa'inda ba su abin dokan kamar yadda aka shimfiɗa ta kuma irin wa'innan duk inda muka iske su sai mu kame su mu kai su nan police station so da ta dama gwamnati ta shirya musamman kotu saboda waɗannan laifukan nan da ya shafi covid-19 a iya cewa a samu kamar kaso nawa daga cikin ɗari na yadda aka bi wannan doka a jihar a gaskiya a rufe Katsina local government da aka yi particularly birnin Katsina compliance din gaskiya is over 90